daren sha ɗaya ga watan jimalar akhir hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da goma ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu wannan shi ne darasi na goma sha hudu daga cikin jeren jiya darussan littafin a hikmatun min tarikh wallafin babban malami a Usman ibn Muhammad al-Khamis Allah bai kasance saka mishi alkhairi wannan littafi ya daya tamkar da ne wajen tantance gaskiya da kuma magana dalla dalla da faɗan abin da yake shi ne hakikanin abubuwan da suka faru na rigimin siyasa da matsalolin da suka faru daga mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa shekara ta 61 bayan hijira ma'ana shekarar da aka kashe sayyidina Hussein dan Ali dan Abi Talib radiyallahu anhuma wannan ainihin littafi ya bi dalla ya tantance waɗannan maganganu a idan ba manta ba muna ta bayani game da tamhid da game da da'awar annabi sallallahu alaihi wasallama da wa'azin da tun daga aikin shi har zuwa ainihin hijira da kuma zaman madina har zuwa mutuwa annabi sallallahu wa za mu tashi inda mala yake cewa واستمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعوة الجزيرة كلها إن يتكد الأباري دنا حكم الله صلى الله عليه وعلى آله da يتشك من يوم وعد الشهر baki ɗaya wa'azin nashi ya gane dukkan ƙasashen larabawa shine aljarira wato samar larabawa ƙasashen saudi arabia da yaman da ainihin urdun da kuwait da makamantansu na yanzu ke ila an ja al-yawm al-azim alladhi fataha Allah li rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama makkah al-mukarram an zuwa ran da babban ainihin wato al'amarin nan ya faru babbar rana ta zo ranar da Allah maɗaukin sarki ya buɗe wa ma'aikin Allah ya da amince Allah tabbata gare shi garin Makka wa dakhala ahluha fil Islam mutanen makka suka shiga musulunci wadanat ba'da zalika al-jaziratu al-arabiyyah kulluha da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda daga nan ne gaba ɗaya ƙarshen larabawa suka miƙa wuya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dama yadda abin ya faru shi ne gabaki ne mutane da ke kewaye da makka waɗanda ba ƙurai shawa ba suna kallon ƙurai shawa matsayin kuma ɗan shugabannin su na addinin ma'ulawa kasancewa su ne ke kuma custodian wato masu gadin ɗakin Allah na Afirka abin da ta ne za ka kulli laraba cewa suke yi mutumin nan da ya kawo addini sabo mu rabu da shi da ɗan uwan shi shawa idan sun kashe shi su ne magani shi idan kuma ya galabaice su mu shiga addini zaka daga sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maka da yaki sai dukkanin larabawa da ke gefe sai suka yi kauya cewa musulunci gaskiya ne suka shi waɗanda kawai suka ɗanyi jiya su ne hawazin da ainihin tafi waɗanda su ne haka jaka yaƙi na ƙarshe tsakanin annabi da larabawa da su shine wato yaƙin hawazin ke yau makunai wanda an yi shi bayan fatu maka da ƴan watanni su ne kawai ƙabilun da suka ɗanyi tunjiya ƙarƙashin jagorancin shugaban su safuwan ɗan malik wanda ya ga cewa bari ya kawo annabi hari za Allah ya ji labari sallallahu alaihi wasallama daga nan ya riga su kai musu farmai inda aka je su aka ainihin ci su da yaki wannan yaki shi ne ƙarshen yakin da ya faru tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da larabawa ina ba da an wannan su da mutanen makka tun lokacin da dama aka yi sulhu hudaybiya bayan sulhu biya, Allah waɗanda ni ba mu shara shi ana suna a lokacin da aka zo sulhu hudebiya a lokacin bakir fadi da sauka ina fata ina laga fata hannu bina sai na umar yake cewa na ba a wai yanzu nan wannan hudebiya fadon mu sai saboda su abin da ya faru a hudebiya gaba ɗaya musulmai sun rikice gaba sai na umar cewa yake wallahi bai taɓa samun shakka a cikin rashin cewa musulunci ba gaskiya ba ne ya abu duniya saboda yin tsantsancin da suke ganin annabi ya yi da kafa a ce za a yi rubutu kabare su ce ba su yadda a sa bismillahir da rai ba ba za Allah ya ce ya yi ga ce min Muhammadu rasulullah suka ce ba su yadda a rubuta rasulullah ba ce in mun yadda kai rasulullahi ne za mu rigima da kai Allah ya ce ya wa ba ku biya wuta ko sai gaba Allah ya har suka sake cewa tuni ba za ka shiga maka wara ba sai dai ba yace ya yi duk wanda ya dawo daga wurin ka ya ce ya daina musulunci ya dawo gobe za mu karbe shi kuma duk wanda ya ga wurin ka daga wurin ka ba za ka karbe shi ba Allah ya ce na yi kuma ne ya wanda Allah ba muke da duka ya rai ma shi kaskancin nan kuma Allah ya ce mishi Allah na ga kwace da haka ne ko ba za samu wasu mana Allah ba abin da mace mishi ke sai na Umar ya sake tafiya ko Abubakar ne ya sake masa wannan magana Abubakar ya ce mishi ku kyale shi shi Allah ke wahayi shi ya san ma'ana wahayi da ake mishi da ka umar bar shi yace ya ce mana bayan farki mana shiga da Makka cikin ainihin kayan al'adai shi to ya ce maka bana ai ce maka bana ban wani to ana hanyar dawa daga Hudaybiya bayan amsa duk wani abin sun yarda ana cikin sulhu wani ya rugo a guje Abu da ya gudo daga Makka cewa ya musulunta baban shi aure shi baban shi kuma shine wakilin sulhu shine Suhaib Ta'am Allah ya ce ma Suhaib Ta'am tun da ba mu gama wannan bikin ba ka kyala wannan yaron yace ina shine na farko da za a dawo da shi Nabi ce to kaje ba kuma ya hakuri Abu da kuma ne je tsaya a kusa da shi yana ba shi hakuri kuma daga baya yake cewa hikimar da yake yi yana nuna mashi ne ga takobi na a jikina cire kawai ka kashe wannan da duk a yanki su shi kuma yaron bai gane wannan suke na yau ba shi ne kawai ke cewa wallahi bai taɓa tare da su ne kuma gaskiya wani sai rana duk suna cikin wannan tension ɗin da zafin kai saboda matasa ne su aliyu ne su shi umar ɗin su ainihin a buƙatar ɗan gabas duk matasa ne yan shekaru ashirin da wani abu talatin da wani abu suna ganin ko da ƙarfin ya za mu shiga garin nan ko an ya za a yi aida da wannan a da wannan tsarin to ana hanyar kowa ko sai Allah ya da kuma inna fatahna laka fatahan mubina Allah yana yaban wannan abu da bai a cewa ai cin nasara ne ne wani tabi da wannan shi ne nasara ne ce shi ko kuwa ma'ana saboda su ba san abin da manzo Allah ya sani ba san ba da sallallahu to ile kuwa wannan sulhu da biyan shi ya zama sanadiyan bude makka shi da Allah ya ce da ya ce inna fatahna laka fatahan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويسرك الله نصرا عبيده يتي هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا فأنا ما يتي يا فأعدل لكم وجعل من دون ذلك فتحا قريبا yace wannan fatun da yake ishara ya ga kun gaza daga haƙuri da samun shi za ka sai da وجعل من دون ذلك سيسن يخافون هذا لو وتوئن وتهان كيما ونبودي لنا فسوشين وبيبيا هذا لسا أقصى سوكوان كيما فأصلا بيا ونزم ودبيا sai zama akwai kabilun da suka shiga cikin sulhun suka goyi baya annabi sallallahu alaihi wasallam su ne kuza su kuma wasu kafirai su ne bakar bin Wain suka shiga suka goyi bayan quraish sai zama ka'idar sulhun shine duk wanda ya shiga to abin da ya lazumci asalin wanda ke cikin sulhun shi ma ya lazumci shi agreement da aka rubuta an kashe ka ce ka goyi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to duk da abin da annabi ya da shi ya zan zalunce ka in kace ka goyi bayan quraish duk abin da ya zalunce quraish kuma ya zalunce ka da haka yanzu ku za a duk wanda ya gudo ya zo wurin su musulmi da su gaida shi su ba su shiga makka ba sai ba duk waɗannan ka'idojin sun zalunce suna ba ta mun gane shi kenan sai waɗannan babu bakar bin waye suka karya wannan alƙawarin suka fara ma ku za a wannan da faɗa da tsara da suka a cikin haramin makka kuma har wasu daga cikin mutanen makka su su ban dan umayya da wasu daga cikin matasa yan daba suka ba su aran makarai a wata ruwaya ma kace har da su aka dinga duka waraki kuma suka shefa da ribi suka je madina sun ga wa mai sallai sai ga ba wani ba Allah ya zafi ce ku je ba ku za a ce ku akan wannan abu shi ne Allah ya faɗi da ya fasojoji da ta maka sai da ya shigo makka da ainihin wato waɗannan rihina ta kowace hanya ko ya shawa sai dai gudu kawai gudu kawai kowa yake wani ya shiga ƙarƙashin gadon matar shi wani ya ruga da gudu ya kama hanyar jidda wani ya buya a kaba kowa ya ta kai shi su da amari ne ya fi ƙarfin su domin abu su biya da ya zo ya ga sojin ya kowa maka ce masu yi eh, wallahi ga muhammadu nan ja a bi ma laƙi ba da lakon miliyan hamsin ya zo muka da sojin da ba ya ɗauka iya da su da kowa ya ta kai shi annabi ya ce dole shi ya gida na ya wanda ya shiga wuri kaza ya tsira wanda ya shiga wuri kaza ya tsira sai suna jin kamar za su yi kawo masu gaba ce ne dole su kafura haka su gari ne wannan a take cike lalla ya tara su ce. yanzu mai kai tsammanin zai nemo suka ce ai kai babba ne dan manya an abun karimin abun abun karimin ba ta kome da kaga sai rahama saboda ga wanda ya taba zuwa mashi eh, abin nan mahaifa a kiya ga wanda ya zage shi ga wanda ya kiwa da duk suna an tara su shi kuma a kaba ya ya tsaya bakin kuma kaba ya ce ma za ta nuna bi fare ni da kuma yadda nan zan muku ne su ake ɗan jirgi kuma dan dan jirgi ce to ku je irhabu fa kula tulaqa kowa ya je an yi mishi duk abin da ya ji an mishi wasu ba suka ce musulunci ba za su yi wasu sun shawara a ba su lokaci ya ce a je ka an baka wata su ba ta ya ce a ba ni wata biyu na ce je ka an baka wata ka yi shawara da da nan shi kenan da laraba suka ji labarin ai ga abin da ya faru kowa ya haƙura shi da musulunci shi ne Allah ya saba da idza ja'a nasrullahi wal fathu idan taimakon Allah ya zo maka da cin nasa shi ne wannan fatuwa wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaga mutane suna shiga addinin Allah gari gari kungiya kungiya to haka ake tahowa gaba ɗaya gari ta tawa musulunci akwai ɗan ƙaramin ƙauye da ke kusa da Madina wanda kafirai ne su ma garin sa ainihin wato amur dan salama kenan abu gurai sahabon annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ba kullun haka ba je madina mu muke da mutane fadantan ina madina da sai ran nan baban sai ce kowa shi mun san da ta wato mu mu shiga kawai sai ko sai a taho gaba ɗaya karo ka a shi haka da garin sa abu gurai can haka daga ko ina haka ta zuwa madina ana kawo caffa ana shiga musulunci lokacin kuma hijira ta riga ta kare wanda ya mutu sai kuma bari su ci gaba da zama a can shi in ya karatu ya karantar ko ya iya mai ɗaya ya wani abin da ya faru ko ba da talatin wa ishirin da sanatin min ad-da'wati jihad bayan shekara uku na wa'azi da jihadi ja al-qadr sai ga ainihin kaddara ta karshe ta bayyana al-musaddiqu li qawlihi ta'ala kada magana da Allah yake faɗa cewa wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين cewa sun su alƙurana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba wani annabi kamar sauran manzanni nan kad khalat min manzanni sun riga ya sun shuɗe kafin afa in mata yanzu nan idan ya mutu an qutila ko kuma a kashe shi in qalatum ala a aqabikum sai ku juya ga rijalku kuma kaburci wa man yankari ala idris wallahi duk wanda ya take ban musulunci saboda annabi ya mutu wannan ya zira Allah a insha Allah da kuma kan shi kuta wa sayyidillahu shakiri kuma Allah zai saka wa wanda yake da godiya kan hikimar da ya musu asali wannan aya ta sauka ne a yakin uhud a yakin uhud annabi sallallahu alaihi wasallama ya gamu da ainihin jarabta a hannun kafirai da musulmai bayan badar musulmai sun ci nasara sahiqa nasara ta a zo a gani a kan kafirai a badar an kashe saba'in an kama saba'in sai kuma maka tsawon watanni babu abin da suke mana zama ko aka gani ya yi jukun an kashe wadanshi an kashe wani an kama wadanshi. yan uwan ainihin oil ɗan halar, su ba bakin cikin kashe shi kawai suke bakin cikin cewa bilal bawan shi ya kashe shi kuma inda labarin ya zo ya ma yi da yana cewa bilal kama na matsayin bawa bilal ya ce ina ina kashe ka kawai zan yi banza ya gozi ma mushi har ba kibiya a ciki sai ka gozi ta yi zanen bayan shi to su bakin cikin suke jin bawan su da suke aika su taka bayan shi mai raba musu abin sha idan ana taro mun shi yake babban mutum yan wasu ɗan kasa saboda nahwatul jahiliya irin wato tunani irin na mawurawa irin rago wanda yake cikin mutane sai wa ce yanzu wani wani ne ya zama kaza saboda bai san baban shi bai san baban shi ya kai ne ko tela ko mai kwasa kashi ko wanda ba a san asalin shi ba ko wani yare wanda ake ganin shi bai kai ya kawo ba sai ya ce shi ne ciyama ko sarki ko gwamna ko babban mai arziki ko babban malami sai mutane su dinga ganin dan me Allah zai ba shi wannan fara suna ganin da Allah ya shawara su da baka rai wannan magunanci ne zama bakin ciki da suke ta yi kenan za ka suka sake yi shiri na musamman suka tawo uhudu da aka tawo uhudu manzo Allah sai zama ya ji labarin ga sunan fitowa ya shawara da mutane za mu gudanar da su ne ko za mu tsaya a cikin madina ne mu kara da ne farko babban munafiki bai dan bai dan sauri ya ce a mu zauna kawai a cikin in sun shigo mai yaƙi su ba shigo a da su sabai mutanen madina mutanen alayhi suka yake suka ce ba yiwuwa su ba da kan sani suka ce ba ku taɓa su ba kafare ba ne mu ko mu ne musulmai da Allah an ya tusa ya ce wannan ta ku ta fi gaskiya domin shi ce aka tada kai a cikin garinka ko kai nasara sai an cuce ka domin sai an fata maka ginin gari da wurare masu alfarma sai an ci su kuma sai an baka da kwashe gawar. tura wannan gaba da shi da haka aka fito a wannan sarari da ake ce ma yanzu ya zama gari amma lokacin fili ne na. Allah akwai tudun da ya ce wasu sa akwai su hamsin sa wani wajen su a matsayin wato inda ka sa ina abin da ke cewa a wato kariya kamar antivirus ne ka kwamfuta cewa ku tsaya a nan ko kun ga muna korar kafiran na kusa, ko kun ga an kashe mu tsuntsaye suna ɗaukan nama mai suna ci kakusa shikenan ana fara ɗauki ba daɗi kafin a ko ina musulmi sai kora kafirai a wuce amma sai waɗancan musulmai suka shiga cikin jirafta na saba wa umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su sai suka sauko suka fara ihu algani mata ga ganima na wasu na cewa mm, mm, an daga musu ba ko suka suka shi suna ma kafirai sun aje irin waɗannan sojojin na kota kwana a bayan dutsen kashin jagorancin khalid tsawon lokacin yana kafin suna ganin wannan musulmai sun sako za ka san samu buɗaɗɗen wuri yanzu musulmai sun zama ba normal sun zama ba su da kariya idan ka san kwamfutar gaba da wasu sai abin da ka sa mata ba fata da zai ba ta ka suka taɓo ta bayan musulmai suka da tsara da suka da yanka da kisa sai suka kashe mutum saba'in min da sahawa manyan mutane da sauri sannan kuma har kika samu suka ratsa suka kai inda annabi yake ba da wasallam a wani kazar kuma kafiri amur dan kabi'a kaburi ne a kaburi ya mutu baya da cikin sukurullah shi ne ya samu ya tsara wa mazala Allah sai kama takobi a kan kai su Allah ya sa akwai hular kwano hular kwanon sai ta shige abin da ke jikinta na tsauri da aka mata na karfe da yake bakinta akwai kusa da sai kusa su suka shige cikin goshin Annabi sallallahu alaihi wasallam wani zo ya sake tokar maza Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa waya ba maza Allah ya fada cikin wani rami sahabbai mutanen Madina wajen guda bakwai lokacin su suka tare shi haka aka jike su ɗaya bayan ɗaya kafin abubakar da umar da abu uwai da sauran wajen manzala sai zama ya fada a cikin rabu duk ta ko ina jini da ke gaba da shi kenan kawai sai kuma shi ɗaya ya shi da cikin sura mutum kawai sai ya yi a filin yaƙi ya ce an kashe muhammadu kenan sai kawai sahabbai suka rawa hankalin zai ya tashi kawai suka wani sai wani sahabi anasu ibnu madiyya wanda kawo anasu aka ce mashi annabi ya wuce shi kuma kuke jira ai kuma ku ji ko aka haku dace shi kawai ya ratsa cikin zakuri shi kada ya ratsa ya dinga tsara suna tsaran shi an ce ya kashe mutane sun fi a cikin wani shi suka dinga tsaran shi da suka dadda shi ba a iya gane shi ba sai ta hannu wani tabo da ke tafi hannun shi ya taɓa korewa kuma sai ko shi ta gane shi a cikin taƙaitawa ne aka yi mugun doki ba daɗi daga baya musulmai suka samu suka taru a guri guda kafirai su suka taru a guri guda yaki ya tsakaita an yi wa juna jina jina shi ne abu su biya na lokacin shi ne kwamandan kafirai ya wakan wani dutse yake cewa afikun muhammad Allah ya ce ku shi kada ku ba kowa masa afikun ibn abi kuhafa abubakar ke da ce ku shi kada ku ba kowa masa afikun umar ibn khattab ya ce kada ku wasa masa wanda dabara ya so ya ji waɗannan sanarwa kashe su da waɗannan su ne tiga-tiga a jeri ya yi shiru ta ce ku shi kenan ku kirga wannan da bada don rama waɗannan hukumo mun kashe su shi umar yake cewa ƙarya take suna nan a duniya ba kashe su ba sai ya ce ya ƙara irin na magudanci ya kira sunan allolin su sai na bikin ku ba su amsa ni tauhiyya kana ba sai an ba su amsa yana cewa ya lahuban da suka ce ku ce ku ba su amsa Allah ce me za mu ce ku ce musu Allahu wala wala wala haka ba su amsa sai kuma garin maka a hanya har sun yi kwana wasu suka sake cewa yakin nan bai kare ba mu koma a je a ƙara sauran guda uku aka ce mu ne ta bakwai suna da dama duk da haka cewa ba su kashe waɗannan guda uku manzo Allah sai sama yiwo aka mai jinya Abu Ubaida garin cirewa manzo Allah waɗannan karafin da suka makare shi ma sai da hakoran shi suka cire haka in shi ya haka kamar wawu jirgin jini ya dinga gaba sai da aka ja kona tabar makaba aka zo aka manna sannan jini ya tsaya da Allah yayi wannan jiya akan wannan waƙiya ne aka saka da wannan abu cewa in ya mutu ko aka shi ko su gwatsi kuma da waje kamar da jin qur'ani littafi ne ga garagasa aya ɗaya tana aiki yadda a duniyar na gaba sai zama shi ayar ma'anarta ba ba ta bayyana ba a ranar sai ran da abin jirgin a san ma'anarta bayyana shi ne yake cewa al-musaddiqu li qawlihi ta'ala alƙawarin Allah wanda ke gaggata faɗin Allah da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowa bane sai manzo wanda aka kashe wasu manzanni gabanin shi idan ya mutu ko a kashe shi karfe biyu a kuma da baya wanda dai biya kan shi kawai su tare ta Allah ba babu shakka Allah zai bada sakamako ga wanda suka gode wa وكأنما أظلمت الدنيا إلا هذا الحادث الدرس ce duniya gaba ɗaya ta kuma baki kiran bayan wannan ainihin abu ya faru wanda yake al'amari da ke shine mutuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ka la yakunu kadhalik malai yace yaya al'amarin ba zai kasance kamar haka ba wa rasul sallallahu alaihi wa sallam ya kuri ranar ma'aikin Allah ya da amince Allah ta tabbata a gare shi yana cewa idan asaba ahadukum musibatun idza asaba ahadukum musibatun وليذكر مصيبته فإنها أعظم لمصائب yace annabi ya ce idan ɗayan ku ya gama da wata fitina ta mutuwa wani masoyi ko kare ya arziki ko wani jarabawa ko wani bala'i gobara ko kisan kai ko cuta ko menene Allah ya ce to ya tsara mutum tana musiba da ta faru gare shi sakamakon mutuwa ta Allah ya sallama domin mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce musiba mafi girma da al'ummar musulmi da su musiba mafi girma da sun suka shiga a duniya tun da aka fara wahayi babu ta yanzu a musulunci saboda dakatawa wahayi da kuma dakatawa shari'a da dakatawa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam kaddara inda manzo Allah yana rayu alaihi salatu wasallam duk waɗannan bala'in da musulmai suka shiga kibar kuma duk musulmai an mu da muke rayu ina yanzu da ma sahabbai za mu samu wannan balala mana mun mutu goma ma shiga da kawai gani ba wani matsala da sabai suke ci kaddara yanzu a ce a gaba annabi kamar su kana da lafiyar ta abu huraira ko da lafiyar ta a abi waqas kaddara a ce ka samu falala irin ta ana san mali ta rike butar da annabi sallallahu alaihi wasallam ita ita kaddara ka samu falala irin ta da shi ba ta zama wato OGC ya ke ce mu shigo babban jami'in tsaron nan ya bada annabi sallallahu alaihi kadara ka samu falla irin ta sa ainihin wato abubakar manzo Allah ya ce kai dan aljanna kaga ashe musiba ta kaiwa ba mutane da suka biyo bayan annabi ya rabu sannan kuma kullum abin da zai faru za a yi wahayi a wa annabi Allah zai mishi wahayi ce ga yadda ra'ayi babu wani maganar fatawa ko sabani ko neman ya za a yi da matsala kala Ina yadda muke samun kanmu ya za a ci babu wani malami zai buga mana kai ya fi ci kawai in ma ba madina kake mutanen najeriya ka buga mu ko ka samu layi ba ka samu wani sabi ka ce bincika maka da Allah ko da Allah ya shigo misali ko kuma ka tashi ka hau turki musamman ka ko ka ba hanya kaga duk wannan balar da har yanzu a cigaba da cin moriyarta kuma da kin musulunci sai ya gama ko ina a duniya ya kai ya kawo babu wani za a zanri bature ne ko bakin fata wanda ya ga da shafin musulmi a kyayi duk irin wannan karan tsaye da cin tashi da ake a cikin san fasa su wajen za ku iya fahimta yanzu abin da ake nufi da cewa babu musibar da kaya tsayawar wahayi din nan babban musiba ce da haka babu wani hukunci wanda wani zai yi wanda yake yana da tabbacin cewa haka Allah yake so yi sai dai ya fi shi ayan ma zai iya fasa ta ba dige ba hadisin ma haka balantana kuma maganar zai bayar wanda ba da aya ko hadisi ma'ana kenan duk abin da muke yi din nan muna yi ne bisa fata muna dacewa da babban abin da ya bayyana mana cewa gaskiya ne amma ba abin da muke tabbas ya ɗaya da suke tabbas a kanshi tabbasin cewa wallahi abubakar ɗan aljanna ko abu wanda yake tabbasin a cikin wace irin mutuwa kai ko ko wani aiki a ne a zama na cikin musulma haka wannan musiba ta faru da zaɓai kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari ta faru gare kuma kuka bayan su akan wannan faruwa malai ce wannan hadisi ga duba tabaqatul kubra a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da saba'in da biyar wasu sahabun allamatul albani da hadisi sahiha rakamul ah, sadis babu ya bi hadi sannan malam nasu bin albani Allah ya shi rama ya inganta wannan hadisi a cikin lamba ta dubu ɗari ɗaya da shida a cikin silsilar sahiha ina fata ce, "Malam Yusuf بسبب العالم منذ خلق الله لخليفة بمصيبة أعظم من مصيبة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم والله بعتبع ainihin wato samun wata musiba da ta faru ga duniya tun da aka halicci da ke sarakunan ƙarya da zalunci wani lokaci can akwai wani kafiri kafirin kwarai ne da suka faɗa wago saboda akwai faɗan gaskiya shine Barnan da Shah Barnan shaw George Bernard Shaw wani marubuci ne ɗan ƙasar Ingila ya rasu kamar shekara ɗari ba da suka mishi a ta lokacin ana cikin crisis na economy da na tattali da ainihin wato siyasa da al'adu a ƙasashen turawa shi ya daga cikin mutane masu ƙoƙarin kawo gyara a cikin al'umma da su wata rana da abin ya dame shi yake cewa wallahi duk wannan da ke da ake a duniya da Muhammad annabi na Larabawa yana ce wallahi da magana ɗaya ko biyu zai gyara duk wannan matsalar yana gishigire yana shan shayi ba tare da ya ko su da kansu yarda wannan saboda me saboda ilimi ne min ladun alimin hakim wahayi ne Allah yake musu ga abin da za a yi ga abin da za a yi in an yi kaza kar a sake ba haka ya kamata a yi da haka duniya ba ta samun kanta a cikin bala'i ba irin mutuwa a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ya haka iya haka Allah ya riga ya tsara haka kuma sunna Allah ke game da rayuwa walan tajida li sunnatillahi tabdila babu wani mutum da za a yi ba a duniya face sai ya zama a alalil ya tartaji kullu murdi'a ji larabawa wa buyutuna li kharabil jahri biha yace duk wata mace mai shayar da yaro to tana shayar da shi da nika kuka yake kuma ta kai shi duk wata mace ta yi ta dauka ta yi kuma mutuwa dan da kai shi kamar da duk yadda na rasu muna gina tsaye da gyara ta dan zamani ya zo ya mai da su so zuwa da duwar gida da aka yi ana ganin ya fi kowane gida cewa a unguwa ko a gari ban shekara ke sai ya tsufa ya zama ba shi ake ne ba a kallon shi ba a zuwa ta kuma gida fito ya an daina yayin shi bayan shekara ashirin kuma sai zama ana dariya ma ana cewa wajen Allah da wannan shi ne gidan yayi bayan shekara ne bayan talatin kuma ko arba'in wanda suka gaji gurin ko suka siya rushe shi ma za su ce zama ba ma gida ba ne kan gode za su rushe ne su fashe ɗan su gabar su ba ka iya yi ba amma da shi ba ana ta mishi barna ana walima ana saukaka ta alqur'ani yana gayyato dangi ana zuwa a ci abinci ya dawo ya yi gidan kai shi ya kura iya gayi da ake a lokacin to haka haka arwa ta ce alalil manaya di kullu murdi'a wa buyutuna bi qarabi dahr da dunya shi ka kare tsoron mutuwa ya ga uwa in dai kai tsoron mutuwa da haka bari a ne, ko ne shine shi ne kawai tsoron mutuwa kar ka bari a ka. mun da aka haife ka to daga ji tsoro da ta tsoro duk ɗaya ne Allah ya samu dace zaka sunna Allah game da rayuwa shi ne duk wanda aka haifa sai ya mutu ko mun girman shi ko mun daraja shi ko mun shi ko mun akasa Allah ya samu cika da imani وهذه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم يجي فاطمة إرمائك الله رضي الله عنها وصلى الله على أبيها لما مات صلى الله عليه وسلم قالت yayin da manzan Allah ya rasu take cewa ya abada ajaba rabban da'a ya abada fi jannatin firdausi ma'awa ya abada ila jibril nan a kace yo baba yo baba na ya amsa kiran ko yo Allah baba na ya tafi aljannatil firdaus yo Allah baba na muna kai labarin mutuwar shi ga jibril a hukunci kusan fatima babu wanda ya rikice a mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi ta ɗaya rage mata dan uwa da su mutu mahaifiyarta ta mutu sai shi baba yana ji da ita nan da nan yake ce kullum yana gidan mijin yana jin labarin halin da take yaya ko tana ta samu komai yadda ya kamata duk abin da ya samu sai ya aika masa kishiya ma za a yi mata wallahi ya ce wallahi dan gidan abu talibi da ya sama bai isa mata kishiya ba in dai zai sai ya auri wannan matar ta kawai ta gida shi za Allah kafin zuwa ya gaya mai a gida mun bari ya wata wannan ya ce na ji labarin ana cewa dan gidan Abu Talib da yawa sun sunan shi ba ya dan gidan Abu Talib wai zai yi aure ko ki ko eh, wallahi bari ya fata wata shi ko dai ya kula wannan auren to wallahi kuma ya tafi mai a manzo Allah ta zama kan dindin ya je ya zauna a tsakankanin su ga mutum a gaba ta ana yi zuwa tsakanin tsakankanin su ya ce yaya kuna zama lafiya ne ko ba wani matsala ne ko saboda tsabar kauna su wannan mutumin wannan mahaifin kawai sai faɗi ita ga duniyar nan ba ta da sauran kowa ke na iya da kuma ka san maza suna da wani abu akwai abin da a mace ba a iya mata shi inda ana ganin uba shi ran da baban ce mutu da za a mana dubu da kan su duniya ya kuma ta ku wannan sai idan mijinki yana ganin girman babanki da ke kar ku zauna lafiya kar ki dinga mishi iskanci akwai abin da yake daga miki kai wani kan uban da rayi har da iyaye suka rasu sun san wannan abin da yake fara baban da na mutuwa ta ga wulaƙanci da ya yi saboda yanzu babu wani wanda za a nauyi in ma kishi ce za a ki tsoron yi mata za a yi mata in ma duka ne za a yi mata in ma canza salon rayuwa ne da faɗa faɗa magana ko me za a mata musamman ki ga aure yaron babanki ko wanda babanki ya ɗaga shi ko wanda babanki yake da ninna a kan shi ko almajirin baban baban yana raye za ki ga mutunci ka amma daga nan da mutu to kin koma ga gari kamar kowace mace ta gwargwadon kirkin shi ko zai kirkin ta ko kuma da rashin kirkin shi da ka sai zama tana jin tsoron irin wannan abu amma alhamdulillah sai na bai mata komai rashin mutunci bayan mutu a rashin haihuwa wata shida ce a duniya gabaki ɗaya ba ta samu kanta cikin hayyaci dama wasu ranar manzo Allah sun suna ita ta yi mata rada a kulli sai ga ta fashe kuka hada da sai ƙara kiran sai ƙara rada mata a kulli sai ga ta fashe kuka musu Aisha yan jarida ke ko cikin sabai sarakunan neman ina karatu ce ya ta lallaba ta ta lallaba ta ce ne ne ran ba wani ke kai ne na gaci kuka ya ƙara gaya mai ta magana kuma na cikin fashe da kuka shi dadi bari a alama bari ya gaya mai cewa ya kusa kyau shi ne ne ba sai ya ƙara gaya mun cewa kuma kan da idan ya mutu kana daga cikin farko wanda zamu yi zai yi shekar da shi a cikin inda yake shi sa nake da ba ku ya ba bayan rasu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mutanen gidan shi ta fara mutuwa saboda da ya rasu kawai sai ta ta sururi ce ba ta ci ba ta sha magana ma san ba ku in ta ga sa Anas su Abu Hurairah ta dinga yarfa musu da magana ta ce Anas ku ya kwanta kun je kun taɓa manzan Allah a cikin rami kun mai da ƙasa kun rufe ko an tarin ku ya kwanta ana sai shi mutum ne ce mata shi ma da wannan ta da mishi da ta gaisa in ta ga bilal da sai bilal da haɗa wai haɗa kai ga sa a raba a rami ya kare shi shi da Allah ci wani abu da kai da kullum kake da shi kana tsoron magana shi kana gani da mai sha'ani sai kuma ta zo da ka mijin kullum ya tare da ita yana jinyarta yana ba ta ko yana mata addu'o'i karshe ne bayan wata shida ita ma ta shi ne take wannan kukan tana cewa wayo babana wayo babana ya tafi ya amsa kiran ubangijinsa babana ya tafi aljanna ina kai wa mala'ika jibrilu labari na ainihin rasulunsa ma da ce akan siya ya a sahih bukhari a cikin kitabul magadi babu rashin lafiya da rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama a lamba hadisi na 4465 na fata mu gama sau sai malam yace wa hada anas bin malik yaqul lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-madinata adaa minha kullu shay'in anas yace ran da annabi ya shiga garin madina sai gaba ɗaya garin ya haske saboda su ana lokacin suna yara yan ƙanana su ne suka dinga tsalle suna rawa suna murna suna faduwa suna tashi suna murna kowa ana ta murna annabi ya zo annabi ya zo haske ya zo albarka ta zo madina ana ta ce falan makana da yawon da ma ta fi amma ranar da kuma annabi sallallahu alaihi sallama ya rasu shi shikenan azlama fi haqqi haƙun da shi sai kuma yi duhu gabanin da ya baki kirin wa ma na a rasulun rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai yace wallahi ba mu cire hannunmu daga kan kabarin annabi sallallahu alaihi sallama wa inna da fi dafi muna cikin rufewa din ta an karna ku ba ai zama ba mu yadda da mutane kamar ba mu bai. muka ga bakin ciki da muke cikin mu taɓa shiga cikin wani farin ciki ga kamar duniyar nan ba taɓa zama da wani daɗi ba muka shiga cikin tashi hankali tun ba a zama da haifar ya kamata ya kai ɗan uwa da kake cikin halin farin ciki ka dinga tunanin cewa akwai ranar bakin ciki ran da ka samu ka dinga tunanin ranar da za ka rasa ran da ka yi aure ko ka samu digiri ko ka samu aiki ko ka samu kuɗi ko ka samu wani makami ka dinga tana akwai ranar rabuwa da duka waɗannan abubuwa ran da ka samu wata ɗaukaka ka dinga sana a ran da za ka dawo kasa ran da ka zama ainihin wato kai ne jagora dinga sana kuma da za ka zama kai ne a ƙasar jagori kar ka bari wani farin cikin duniya ko rukunta ya hana ka tun ranar musu kuma waɗannan ranar kuma su babu shakka ta su babu yadda za a yi wani ya kuce musu ko ya bi bypass ko ya ainihin wato yi wani rigin ko wani almudara ya yi sai ta mun yabo da ya kamata mu dinga sanar wannan kare ji an san malike bai ce kawai kamar ba mu ne ba Allah ya ci kansu da amma Allah ya ayi dauka garbi su mala yace a duba jami'in tirmidhi a cikin kitabul manaqib an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu fadlin daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu fadlin nabi sallallahu alaihi wasallam a nan ba hadisi ne ko da shi da kuma sunan ibn majah كتاب الجنائز باب وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم بعديس المرء بإشدى وثلاثين لأيه الآية haka sahabi ainihin wato da dan Abi Talib dan ya ce ba mai gidan shi Abu Bakar ya ce zan bangare na mutum ya ce ka zauna mai ya ce ba zan zauna ki zan zauna in ga annabi ya za ta har mutu ya bar Madina ya fita cikin sojoji a ainihin zamanin sai na Abu ke sake dawo madina ba sai dai irin gawar da su duk suke zuwa aikata su kawai idan ta kama su dawo don a san wani sako ko don wani hutu ko makamta amma can je je mutu a ƙasa ainihin wato sha a cikin jihadi za mu sai kawo da baka yi matsayin ce to ko za ka mai da ni bawa ne ranar da ya ce a wata jaji ba duka Allah ya kiyaye ta ka ranar da ya zo wani ranar da ya zo madina da aka matsa mai su kuma suka matsa mai cewa dan Allah ya musu kira sallah irin wani ake zamu na da shi da shi yace a a suka matsa mai shikenan ya hau lokacin ya hau ainihin wato ya ko sama inda ake yawa kira sallah ya fara kira sallah ai ko mutane mata da dattawa da yara aka dinga fitowa da su gidaje aka fara kuka kamar rana aka mutuwa ƙarshe bai ƙara kiran sallah ba da ya hayya ala ta biyu ko sai ta koyi da kare kama hanya ta babu shi bai kowa sallama ba bai fara shiga madina saboda sai abin ya tuno da mutane zamanin baya ina wannan kai wato sabai da ma sun zauna su rayu su wannan musiba babu wanda zai fahimci sai wanda ya rayu wannan musiba duk bayan da za mu gwada fahimta ba gwamnati zai labarin kuke ba ba saboda ba ta riga ta bushe abin ya riga ya yi nisa da mu ba za mu iya fahimta shi yadda ya kamata amma su ba sa ainihin tuna wannan labarin su rabuwar labarin mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wa an sahabatul kiram wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa hadha Abu Bakr yaqulu li Umar ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yace ga kuma sayyidina Abu Bakr yana cewa Umar dan Khattab radiyallahu anhu bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama in talik bina ila ummi ayman Tashi shi mu tafi ummu ayman wata dattijuwa ce ta arziki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke kai mata ziyara ya je ya zauna a ɗakin ta su hira yakan je da sa Abubakar dan da umar ya kawo mai abinci a kawo ruwa da sauransu manzo Allah mutum ne mai saukin kai mutum ne mai kirki mun karanta ana a cikin shahali Muhammadiyya yana zuwa gidansa ana hayye bincin rana a gadon tsohuwa ba wai gado da aka ba gado wanda yake alama na kara ne ya kwanta hayye bincin rana har yi zuba ba abin da ya shi kuma duk abin da suka bashi abin da ya samu dan buri sogala rama ne sauran kunu ne haka zai sha ko ya ci da yi godiya ya musu addu'a bai taɓa yana abin da suke shi da talakawa manzo Allah zama sama bai taɓa zama shugaba wanda zai zama abin da yake ci yi daban da mutanen shi abin da yake sha yi daban da mutanen shi suturar shi motar shi mukamin shi albashin shi masu tsaron shi komai na shi da daban da mutanen shi in yanzu yana gina irin wannan sarakuna da waɗannan shugabanni waɗanda ba na Allah ba waɗanda suke ainihin wato ware kansu da abubuwan al'umma su kyara sauran al'umma cikin wahala yanzu kowa ya sani ruwa wannan baka isa ka sha irin wanda manya suke sha ruwa baka isa ma ga irin sha dabino baka isa ga irin da suke shiga ba irin motar da suke shiga balantana irin jirgin da suke shiga sanatana irin kuɗin da suke ci baka isa ka je irin azumin da suke zuwa ba ko likita irin wanda ke ganin su ya ganka ba komai nasu daban da na mutane wannan shugabanni ne daga cikin mafiya sharri shugabanni za su ga ana tsire musu suna tsire wa mutane suna ba zama bai jona waɗancan shugabanni ba da kusa annabi da sabai ba haka suke ba yadda mutane suke rayuwa kamar gama garin mutane haka suke rayuwa ma'ana kamar da yanzu a ga shugaba yadda mutane suke bin layi sha mai mai tsada shi ma yana ya kamata a ga ciyama da ɗan majalisa da gwamna da kansila yadda ake wuyan mannan su ma suna bin layi ko dai su bin layi a gidan man gwamnati su awa da aure su sha mai arha ko kuma su sha black market mai tsada ko kuma su ajiye motocin su sau roba roba ko a ko ke jigo su yau da kai da mutane su idan sun ji ciwo a kai su asibitin da ake kawo mutane idan ba su da lafiya a kai su asibiti na gwamnati su kwanta a gadon da mutane suke kwanciya su shiga kasuwan bacci ko kasuwan shi a rugun market ko kasuwan sabon gari su siyayya tsara dan dako ya kawo masu baki didi su hau su goma gida ko ke na fiya haka ya kamata game da kowa ya zama da ba amma za ka iya haka ba za su iya ba saboda wasu adalci ba kana ganin turawa kafirai saboda sun wani mutane da adalci haka suke rayuwa in ka tashi turawa za ka ga gwamnan garin na rantsi da Allah za ka iya ganin shi yana bin layin siyan biredi a baikin kuma zai bi layi ba za a mashi alfarma a mai ba sai tot din shi yanzu sannan za a bashi bai ya biya yadda kowa ke biya kan counter kuma ya ɗauka da kanshi babu wanda zai ɗauka mishi to kamata ya ce misali a ga ciyar ɗan zaria ko na sabon gari ko gwamnan kaduna ya tsaya a bakin titi ya ce masana gasasshiya ya ce pure a gumma talla a kan titi ya sha in za a yi sallah a gan shi a masallaci babu mai tsaro yadda kowa ke shiga tsawo ya shiga tsawo idan kirista ne ya dace da kowa ke zuwa illa za su yi adalci wallah za su yi haka gwamnoni suka tabbatar da adalci anan nan nan kusa suna haka adamu ma a gwamnati gwamnan bauchi yana wannan abu san yake gwamna kowa ya yana yawa cikin garin a cikin garin ba ba abin da dame shi akan express a kasa akan mota shi kadai amma a ce idan wani shugaba wani je wani gari sai an kama gaba ɗaya yankin garin ma goyi sai kan garin gaba a dokar ta babu kowa karas kuma ya ce shi kaɗai zai zo kan titi sai an kawo jami'an tsaro sun kusa yau mutanen garin wani shugabanci ne ga yadda jama'a ke wani Allah shi kyauta ya kamata dai shugabannin musamman wanda suke musulmai musamman wanda suke kusa da al'ummar su gane wannan ba shi ne shugabanci da Allah yake so wannan ba shugabanci ne irin wanda Allah yake so ko kai liman ne ko ko kai alƙali ne ko kai mai anguwa ne kowaye ne kaga baka shiga cikin mutane kana hudu da shi alama ne a cewa kai ba shugaban kwarai bane domin wannan abun shine alaman mutane wanda suke rayuwa kamar kowa za ka ga kafirai hasan aiwata annabi da haka ma li hazar rasul ya akulu ta'am wa yamshi fil aswaq me yasa wannan manzo yake cin abinci kuma yake yawa kasuwa yadda kowa yake yawa kasuwa ina ba ta mun shi wani shi kuma yanzu kuma malamai musamman ne ɗarika su ba su kula ka da ne shi'a ga sanan suma haka suke yawo da ainihin wato dogarai da hashiya da masu tsaro kamar su ma ne ko ɓarayi ne su ma Allah shi kyautu a daga ce malam ya ce shi kenan wannan mata mutum ya kirki da tijuwa na da gaskin da tawon da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ziyartar su sai sai na bakar ya ce umar tashi mu je gidanta mu ziyarce ta kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zuwa kamar yadda bayan Allah ya kasance yana kai mata ziyara tun da yake raye wannan manta ina ilaiha bakat da muka je inda take ta gamu sai ta sa kuka fa qala laha sai suka ce da ita ma yuki kukan da kike yi ma inda Allah khairu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam in dai kina kuka ne saboda rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta canza cewa abin da yake wurin Allah ya fi mishi fa qala sai ta ce ma abuki Allah akuna a'lamu anna ma inda Allah khairu li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam ta ce wallahi ba ina kuka bane saboda wai ban san cewa abin da yake gun annabi ya mushi alheri na sani cewa abin da yake gun Allah amin ya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alheri fiye da wannan duniya walakin abki annal bin qata'an sama sai ina kuka ne saboda wahayi ya riga ya yanke shi ne da kamar da muka fara da cewa wahayi shi ne matsala ko fa fa kuma su kuma sai suka ji ko sun fara kuka su da ganin za su iya ba ta ko su ba shawara ma fara kuka fa ja'ala ya biya ne ma'a suka yi da su wannan hadisi shi a cikin kamar ƙayar sahaba babu fadl umma aymana radiyallahu anha a lamba hadisi ya miliyan hudu da da wato hudu wa haka in qalabat hadhihi nasma tayyiba ila bariha yadda kaji ina haka wannan ainihin wato rayuwa mai tsarki rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai tsarki ne komai nashi rayuwar shi mai tsarki ce abincin shi maganarsa miyan shi fitsarin shi kashi shi jikin shi suturar shi maganganun shi komai tsayyibu ta ga fitsarin shi bariya ta ɗauka ta kwankwaɗe manzo Allah ya ce ga baki ɗaya kin haramta daga wuta wuta ba da ciki ba to kun kakin majina iya aka sabai suke ainihin wawa shi su lashe su shafa a cikinsu saboda komai nashi tsayyibu shi sa abokai yake ce mishi ta hayyan wa mayyitan ya rasulullah ka tsarkaka kana da ranka ka tsarkaka bayan mutuwa ya ma'aikin Allah alaihi afdalu salati wa azka taslimat sallallahu alaihi wa ala alihi sallama fil akhirati wal ula ina fata mu fahimci wannan da haka wannan tsarkakiyar rayuwa ta koma zuwa ga Allah mahaliccinta wa wakiyar dinin lahi fil ardh amma addinin Allah ya wanzu a bayan kasa. ma'ana saban nan sai ba ci ƙasa a gwiwa ba alƙawuran da manzo Allah sai ya ya musu da manhajin da ya ɗora su akai na dabar da da'awa duk da tafiya a kanshi shi kenan musulunci ya ci gaba da yaduwa ya ci gaba da yaduwa har ya kai duk inda yake a fasil ardi wa adaliha ya kai mafi nisan duniya daga makka mafi nisan duniya a gabar shine china sai da sabai zai sun ce a ƙasar china har yanzu akwai ƙasa akwai yankin musulmai a china shine ainihin tikrit haka sai da musulunci ya kai ƙasar kabul ta ƙasar afghanistan ta musulunci sai da ya kai ƙasar kankuta ta ƙasar ainihin wato a indiya nan sai da musulunci ya kai a kusa da faransa shine baranis ya ratsa ƙasar ainihin wato andalus ita ce ƙasar spain da yanzu ya tsallaka har cikin ƙasar cyprus tsibirin cyprus shine kubrus kenan ya kuma tsallaka zuwa birnin sicilia na kasar italiya ce sai da mutaci kuma iso habbar lo wanda a lokacin ta ce karshen kuma yanki na nan ainihin wato kasar a da ke kudu sahara haka musulunci ya kewaye ko ina sai da ya kai kuma yanzu da muke magana mutanen da suke yin addinin musulunci sun fi ɗaya bisa uku duniyar ma'ana sama da mutum biliyan biyu suka shiga musulunci shi yasa turawa da shi sun yi tabbatar da cewa ba a taɓa samun wani fantafa da ta canza rayuwar duniya da musulunci ba jiga wannan abun shi ba za a da duka wannan abin ya shekara ashirin da uku duka in fact ku zan ce ma a shekara goma na ƙarshe domin shekara goma sha uku ƙarshe ne ake yi to ki ba daɗi ake da ƙurai shawa su ma bari a yi addini ba su bari sai da aka zo madina ne aka samu wato saniha aka samu arzikin tsayyaba wa raka'u tsari wuri wanda yake ya ba da dama a yaɗa musulunci da kusan shekaru goma na ne kawai shekarun da mazala sun sallallahu yana kallon musulunci yana yaɗa shi yana karantar da shi amma duk abin da muke mu yanzu sunan shari'i shari'i da abin da kake faɗa ga musulunci shin ka dace da abin da annabi faɗa na gaskiya ko ka faɗa yi mishi sunan shi shari'i ga abin da annabi ya karanta a wannan shekaru 23 duk sabon da ka rubuta ko wa'azin da zaka yi ko karantar da zaka yi duka cikin shan ne kuma yanzu duk wani wanda yake sallah jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da lada a kan mutum saboda shi ya kawo aiki kuma ga irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka wannan addini ya ainihin kuma kawo wannan alheri ko ina daga su sabai suka je gari ba cewa suke su buge mutane ba a'a mun kawo mutallan abun alheri ne wanda zai amfani mu idan kuka ce to ba za mu shiga ba amma mu hana ku talatawa shi ke ba ku magana ya sai a talatawa wanda yake so ya shiga amma yaƙi ta tasowa ne idan kuka ce ba za mu shiga kuma ba za mu bari a yi ba sai a ce to ba ku isa ba ba za ku shiga ba an kyale ku amma za ku bari a talatawa ba ku isa ba shi ne da musulunci da haka musulunci ya ɗauki ko ina ya ainihin shiga kowane ainihin kasa gashi muna yin shi ma walillahi alhamdu ina fata mafi wannan ka ji tauhid da malam yayi game da ainihin wato farkon al'amari kafin mu zo mu shiga al-fasl al-awwal khilafatu al-khalifatu al-khalifa Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu min sanati 11 hijra ila sanati 13 hijra halifancin Annabi sayyidina Abu Bakr Allah ya masa da daga shekara 11 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa shekara ta goma sha 13 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam Bonsoir. Sama da ya kara cewa tamhimi ga wata shimfiɗa kuma. لما أعلن أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد توفي دعا أبو بكر الصديق lokacin da aka ba da labari aka yi shela cewa ma'aikin Allah ina da amincin Allah su tabbata a gare shi ya cika Yana na baka da wata anguwa mai suna asanam wato wani ainihin kamar a ce tudu ne kamar yanzu a ce tudun wada ko tudun tukun ko makamancin ga wani anguwa da ke tudu ya ce makanun karibin minan makka fi da zatuhu habibatu na farita wani wuri ne da ke kusa da makka madina alibo inda maza Allah yake da sai na baka yake da mata mai suna habiba bintu farika ma'ana yana da wata mata sai zama gidanta a gefen gari ya ji ya kwana a wajen da sai gari ya waye ya ji wannan labari sai ya taho fa kashafa an waji rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa qabbala baina ainihi ya zo ya buɗe mayafin da aka rufe annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga fuskar ma'aikin Allah ya tsara masa rasa fata gare shi ya ainihin yi mishi sun ba kis baina ainihi a kan goshin shi tsakanin idanunsa guda biyu wa qala yace bi abi anta wa ummi ibtahiyyan wa mulika yace na baka fansa uwata da ubana ya manzo Allah kana da tsarki a raye kuma kana da tsarki a mace وغطى أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام فصعد المنبر يرفع عينه فسك النبي صلى الله عليه وسلم sannan sai ya fito cikin mutane a masallaci an yi jungun jungun sai ya kan babban yadda labarin ya zo cewa da ya zo ya ce umar gauna umar na ɗaya takobi a ya ce ya zai shi ya ce manzan allah ya tafi ganawa ne zai damu shi tunanin uwar tunda Allah yake cewa wa ma kan lahu yu'adhibuhum wa yu'adhibuhum wa anta bihim wa ma kan lahu mu'adhibuhum wa hum mustaghfirun cewa kuma Allah kuma ya ce Allah ya ce ai Allah ba zai wa mutanen nan azaba tun da ya kara cikin shi ko sai dauka Allah ka zafu wanda Allah zai tabbata a cikin al'umma shi ne ka a musu wata azaba ta wani bala'i shi abin da ya bayyana ki ma tuno wannan aya Na fi ce cikin wani ne sai annabi ya mutu shi ne mutu sa da karshe kowa ne shi Yan jama'a sai an tsoma kuma an aka je mutu wasu sun gaba da shi kuskure ta amma idan suka yi sai na gaba da shi da aka ke son kowane abu ya zama akwai da tawa jama'a da abin da za ya babu da tawa za a gaba a samu matsala za ka in kana saurayi a ƙasa wasu gaji nema aure sai ƙofi su kalle ka ga ta tsaki laifi shekara kana wannan ba sa'an suwa da ne ba ku je ku kuma da tawa sauran da rikice yarawa da ya gyara duk yadda kare wani daga kuma wani bana kana da gimu daga lalata in dai ku an kai da ci da wani ba ba wannan ko gaskiya na ba za mu bai wannan saboda in ka za mu tun mata shi ko mun waye shi akwai ya kuce saboda shekarun ba su kai ba wani abu aka zo sai kuce da dashi kawai ma dali duka sun da suka yi sai ka ga suna nan tare da masu takas duk islamai da suke zuwa haka mutuwa ba za su iwu za su yi gwamnati in ana bikin za su tsaya daidai za su yi rawa ba za su yi ba za su aje duk wata hada duk wani karatu islamiyya da duk wani wa'azi za su karkada su fita shi mata ke ni zo kuma kowa da gida ba ki zaka yadda cikin wani ba to da aka yi wannan da gida sai na bakar sai ya zo ya ce umar zauna umar ya ki zama sai ya rabu da shi kawai sai ya mun bari قال شكرا لي إن الحمد لله alhamdulillah, كذا كذا كذا كذا أيها الناس yace man kana ya'budu muhammadan man kana minkum ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana minkum ya'budu allah fa inna allah hayyun la yamut wannan kuma yake dole a san masu faɗan gaskiya ko mun tsacin da Umar ya ce duk wanda ya faɗa ne kashe shi amma ita ce gaskiya ko to kai ya kare shi ba ya ka dina baka ya Umar ya ce ya jama'a wanda da yake bauta wa Muhammad to sai cewa Muhammad ya mutu sallallahu alaihi wasallam wanda ko Allah yake bautawa to Allah raye sarki ne baya mutuwa za a gaba da addini ina ba dan fahimci wannan da ka jama'a yana daga cikin wato munana nawa Allah zato ka fara sanin don wani ya mutu kenan al'amari ya lalace maka a tattalance ko a siyasance ko a addinance babu wani mutum da Allah ya kawar cewa in ya shuɗe al'amarin duniya zai lalace ba wannan mutum ina ba dan fahimci wannan tunda annabin nan da shine Allah ya fiye da shi a duniya fiye da kowa ya mutu kuma aka ci gaba da addinin kuma babu wani mai kuɗi a duniya nan da ya mutu ba za a ce saboda ya mutu shi kenan gaba ɗaya harkar arziki da zai ta ƙare bayan shi ko kuma a ce ba za su ƙara samun wani ɗaukaka ba ko wani abinci a rayuwarsu ba ko kuma saboda wani malami ya mutu ko wani mai ilimi a ce shi kenan ilimi ya ƙare ba a sake wani malami ba ko wani alarama ya rasu a ce shi kenan babu wanda zai ke mana ta ba ko don wani limani da yake kula da haƙƙin bayan Allah game da shugabanci ya mutu a sai shi ke da mashi dawo babu wannan mutum da wa abin da yake in ya faru mu bi ka'ida addini da yi baƙin ciki a zuciya karon faɗi magana da Allah baya so da yi istirjai da yi addu'a da annabi ya karanta a yi cewa Allahumma ajirni min musibati wa akhlifni khairan minha sai ni ga mu ka Allah Allah zai kawo mutum insha Allah shikenan sai yake cewa ainihin wato a قال تعالى أبو بكر جاء آيتي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين da ya ja aya sai mutane ta gane am ashe ko wannan aya ga abin da ke ne aya tana ce mana ashe annabi zai mutu ne shi ke sai kowa ya tabbatar da gaske yanzu annabi ya mutu sallallahu alaihi wa sallam to daga lokacin da suka fara jin duniya ta yi baki kenan ga baki daya ta fashadda fa nashadan nasu ya shi da sai mutane suka farke sai kuka gaba daya masallaci wa kharaja ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi shawari sabon manzo Allah suka shigo cikin layuka da titunan Madina yuraddiduna hadhihi al-aya suna maimaita wannan aya yaqulu anas anas yana cewa wa ka anna lam nasma'a illa fi dhalika al-waqt ce wallahi ba haka aka bi layi layi duk inda sami da ma illa rasul min in mata in ala man ala Allah wa sai ne ana ce wallahi wannan hadisi cikin bukhari da sahaba babu law kuntu muttakhilan a lambar hadisi ya dubu uku ɗari shida da sittin da takwas Allah ya sa su gani malai kana cewa ma annan wa ma annan qur'an karfi zamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa qabla wafati tare da cewa qur'ani ya cika zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kafin ya rasu wa ma hada da wannan fa inna hadhihi al-aya fadat wa ka'annaha dalilun sai ayata zama musu kamar ta kamar sabuwa kan ba su san ta ba wa ka'annahum la yasma'uha qabla dhalika kamar ba su taba jin gaba kafin wannan lokaci min da sadma saboda tsananin tashin hankali a sadma shine shock tashin hankali da rudani wa hiya khabaru fatin da sallallahu alaihi wasallam ita ayar ma'anarta shine labarin mutuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qama al-abbas ibn abd al-muttalib wa ali ibn abi talib wal fadl ibn abbas shikenan da kawun annabi sallallahu alaihi wasallam abbas dan abd al-muttalib da ainihin kwadin ɗinsa yi ɗan abi talibin da wani kwadin ɗin shi ne a affalin ɗan abbas wa akharuna da wasu mutanen suka mike bi tafsiri wa takfiri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka kokarin yin maza Allah wanka da mishi likafari hatta sallah alaihi wa yukra dan amin sallah a rufe shi bi abi huwa wa ummi malam muhammad al-hamid yace na ba maza Allah fansa uwata da ubana sallallahu alaihi wasallam wa zalika li anna al-abbasa huwa ammu nabi sallallahu alaihi wasallam me yasa a ce su su mishi wanka saboda abbas babban sa ne dan uwan mahaifinsa ne wa aliyan ibna ammi shi kuma ali cousin ɗinsa ne dan babban sa ne wal fadl ibn abba ibna ammi shi ma falalu cousin na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dan ita ce wa ul ahari ba'du aula bi ba'din fi kitabillahi yan uwa mazowa jini mazowa rahama su ne suka fi cancanta da junansu wajen jikunta al'amarin ɗan uwansu in ba ka lafiya zuwa suka yi ta asibiti in ba ka da abinci za su taimake ka da shi to a kai ka koyi shi za su azo ne ka in ko ta kato bara ko ta bashi su za su biya ba shi ne ba na su ne ko Allah ta ba za ka in ka mutu ba su ya kamata su ma wanka ka aje a kira liman kisa ko ba iya wasan gawa da ba kuskuren da ake yi shi ga wajen sallar gawa wajen sallar gawa ba da rahama ne a wula biyu limamin musulmi shi ne wula biyu ya kamata mu gano wannan ko kai malami ne idan baban ka kai mutu ina akwai biman a wajen na musulmai shine aulabi da ne da shi haka kafin su ina ba na fahimci wannan duk wanda dan shehu annabi ke ne biman su sallah ko sai na bakar a zamanin shi ana cewa su ma cikin sa akwai malamai wanda sai iya sallah wasu ma sun gosu da limamu ma karatu yayi ko yanzu akwai imamai da dama ai ai ba musu bisu karatu yayi ko ta ga limamu da Allah shine ko saboda fara lafiya ya ke ne kuma kuma salatin da karin baba shine ko kuma shi ya ga kwashi ga izala daga baya sai aka shi kuma ko mai to amma ga akwai manyan alalmomi, da ka haka ba ta riga ka ce kuma ki ko ta ji ka da shi shi kuma ya dan samu ne na sada abin da ka suka je suka wa annabi wanka yadda aka manzo Allah wanka kamar da labarin kisa ga zo shine ba a cire mishi kaya ba ba manzo Allah tsirara yadda ake wakawa ba a jikin kayan jikin shi haka aka dinga zuba ruwa ana wankewa ta kan sutura ta kan sutura ake wankewa sannan kuma ba a cire kayan ba haka aka kara naɗe shi a cikin wani littafin Allah shi ke da wannan hususiya sannan kuma sanyar da aka mishi babu wanda ba taruwa aka yi gaba daya aka zo aka mai sallah ba mutane sun dinga shiga ne a rukuni rukuni group group batch batch nan inda ya faɗi ya mutu cikin ɗakin Aisha nan aka gaggawa kowa sai su shiga su tsaya sabo guda babu imam sai su mishi kabbarun su mai addu'a yadda ya tabbata a cikin ayyukan sallah sai suka kai su fara shigowa aka har aka gama gaba gida sannan wurin nan aka zo aka tona aka rufe shi bi abubuwa wa ummi sallallahu alaihi wasallam sai mun Allah ya ba da wasiya cewa su annabawa inda suka fada suka mutu to wurin anan Allah yake so a bisa ba a matsawa da gawa ko nan da baki ko ba fa zuwa ke wani amma in ba annabawa duk wanda ya mutu to ko ya ba wasiya cewa a kai shi gari kaza ko a rufe shi a wuri kaza inda ya saba wa makabartar musulmai ba a bin wannan wasiyar ba za a cika ta na ba zama gano za ku kai wasiya cewa in na mutu a dauke ni a kai ni garin mu a can ya kawada ko makarfi ko ina kuma ko a kwanga ko yawa ko ko ba a kai kai ko mutum ya yi hatsari a wani gari da ba abin da yake sunna idan kai da ka tsaye a abuja abin da yake sunna musulmi da ke garin su makanta la'iza ko musulmi da suke nan tashi sun su makanta la'iza shi ne sunna ba a ɗago gawa tun daga lagos ga kawo su gare ba wannan ba mutunci ba ne ba mutunci ne mutane suke a kashe mata kuɗi wanda za a yi amfana da su ta wata harka sai a kashe gawa dubu su ne za a kwafi daga daga kujina tsada ka yi kuɗin kuɗin gawa saboda in ba zai na kuka ta a zan dole ta kama kuɗi da masu wuta suka ce ambulance ko yan bos dole ku biya kafin a kawo ta tare ta sha wahala da islot eh, abin nan na tasiri da ka abin da yake sunna shi ne inda mutum ya rasu ba san za a yi shi da duk wani lokaci za mu tsaya nan insha Allah mu cewa abin da muka faɗa daidai Allah ba da sarki ba mu ladan faɗa da ladan aiki da shi Allah ka tsara ainihin duka ta bari munafunci ka tsara bakunan mu daga ayyukan mu daga riya ya Allah ka ainihin gyara mana wannan kasar ta mu kawo mana canji na alkhairi a siyasa da tattali da rayuwa da addini Allah ka ɗauka musulunci ka ɗauka makafirci akwai yan uwa su a malam Adamu Sa'idu da malam Sanala da wanda suka hatsari shi a dama yana kwanciya asibiti muna musu ainihin wato addu'a alkhairi muna fata Allah ya karba kamar yadda fara daga gare su Allah ya ba su sauki Allah ya ainihin fara musu lafiya sauran masu kara kai na ta kuma Allah ya raba su da shari'a kamar sannan kuma muna addu'a ta musamman ga ainihin magabatan mu na kwayar da suka zama da rasuwa irin su malam Muhammad Awal Adam Albani irin su ainihin malam da Muhammad Adam da yayin su muna fata Allah ya kusa shahada su Allah ya gafarta su Allah ya musulama Allah ya sa mu cika da imani muna faɗa wannan magana da ke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha